Yau ne muka koma makaranta ni da Besti amma abin mamaki kullum muka koma sai mun yi kuka kamar yan aji daya. Sabbin ɗalibai muka gani wanda wannan tam din ne zuwan su school din na farko kowa shirin kayan shi yake a loka amma ni da Besti muna kwance sai kuka muke yi. Shigowar wata ɗaliba ce yasa na ɗago kaina saboda yanda yanzu an saka ihu a ɗakin ana Aisha Trouble tana dariya ta kalli wacce ta kira da ta ce Indo Umar dama ke ma nan aka kawo ki wallahi ko Trouble cewa wanda aka kira da indo. Juyi mai suna Robert ɗin ta yi ce dama na gaji ni ɗaya, da ƙyar na babana ya bar ni aka kawo ni bodin. Ihu suka sake sarawa wani rum aka kai ki in je in ta tambayi Robert hin wai rum tu na je sun ce amma ni da za su taimake ni aida sun haɗa mu ko Indiya. Tana duban indan suna dariya. juyawa ta yi ta kalle tsabar neman rikici lokacin ta fara ganin mu amma bai saka ta ta yi shakan koyon ba tana kallo na ta ce Burkina Faso suna wani kawuntiri wannan kayan ta kashin fa aka zuba shi kaman kayan wanki ke kukan me yake ita ta kusa da ni hararanta na yi na cewa ai mai kayan ta kashin a kada idan ki ya faɗo bar harara na ko na yi jifa da ke ta windo in ji wanda aka kira da trouble din yi shiru kada ki kula ta in ji besti ta gaya mu, daga nan na juya na kwanta trouble ina ruwan ki ne zaki fara jawo mana rikicin naki ko in ji indan wanda take ce mata indiya na yi shiru hindu ga rawa ga waka wai dama na yi magana ne don na ga abin daɗi ne ka ganka a school hakan ma bodin wata senior ne da ba ta son surutu yar ss class ta ce wata dole bata ta a ɗakin nan sannan ta juya ta kalli indo ta ce last one kada ki kara jawo mana yar rikici ɗakin nan kin ji ko da sauri indo ta amsa na ji anti ita kuma ta ta harare su ta bata washe gari da safe bayan an taso daga assembly kowa ya yi class ɗinta abun mamaki sai gashi duk sun haɗu class ɗaya daga turobal indiya nafisa da badariya duk class ɗaya suke a ss1a da wuri riya ta zauna a sit ɗin gaba ta kama musu ita da bestin tana zama su turobal suka zauna a bayansu rariya bai su ba suka zauna da su turobal amma babu yadda ta iya don ta fi son zaman gaba a haka kilas mastan ya shigo hello anti yaya sama tahid anti baba gana da yake waya da anti lafiya kallo hamman su yaya karatu anti ina labarin kawata idan za ku je bistan don Allah anti ki hada min a waya tana dariya ta ce insha Allah muna zuwa zan hada ku ku yi ta hirar ashobin ku tana faɗa. tana dariya shi ma dariyan yayi ya ce to anti na gode sai an jima wani to maganan kamun da zan yi don Allah ka zo mana zan ji kunya a wurin prince ina idan baka zo ba kallon ta kai Umar yake yi hannun shi da kwaf yana shan juice da aka kawo mishi zuwa can ya gaji da mitan da take yi yace haba mine me yasa kike da hayaniya ne wai program har nawa zaki ne kin san dai ko zan je dai zan je saboda haka ki zabu wanda kike ga ya fi cancanta na je ya kura mata ido bayan yayi shiru da magana gaba ɗaya fuskan Zainab a jagule yake tana kallon shi kamar ta yi kuka ta ce ho ni zan ya kamu shi ma ya kamata a ce kai a tandan wurin akwai moda tonight shi ma ya kamata ka zo akwai dina kuma ta faɗa tana lankwashe kai dan ya yadda kallonta ya tsaya ya can ya ce haba mai aike ma zaki gaji kafin a gama ni dai dai zan je sai ki zaba ni taron matan nan ba iya shi zanya ba daidai lokacin an ta shigo falon bayan ta kuma an mata ta ce mai biye da ita da sauri zainab ta je ta rungume ta tana kuka da ta me ya faru kike kuka in ji antafanna wanda take dago fuskar ta da duka hannuwanta antafal mata ma da sauri ta karaso tana sita ta me ya faru shi dai kallon mamaki kawai yake masa yana zaune a inda yake wanda ko da mun gaishe da antafannan bai samu yayi ba yaho ni program daya kawai zai a yi tandon to yaya yake so na yi da kunyan ƙawayena in ji zainab jan hannunta an ta fanna ta suka koma kusa da umar suka zauna tana dariya ta ce sun miye kuma zaka ce program ɗaya zaka je kada mu yi haka da kai kaji ajiyan zuciya yana rike da haɓan shi ce amma an ke ma biye mata zaki yi ina laifin zan je guda ɗaya ma gaskiya an ta programs din sun yawa gashi abokin ma print dina sun matsa har biyu za su yi gadina ga suwet cross gaskiya ita ma ta rage wani a cikin faɗa tare da ɗora fuskan shi dariya sosai an fanna ta yi ta ce ina ga gidan nan dole na dinga kai ziyara saboda ganin irin zaman da za a yi to yanzu na raba gardama tunda za ka yi dina da prison of the sword so ita ma za ta rage fragrance din ya zama biyu tana kallon Zainab da ta zaro ido take cewa Dota kamu kawai zaki da mu that night dina din ki bar shi saboda can ma akwai wani dina kai ma son sai ka zo fragrance biyu haba fanna ya zaki ce ta yi biyu bayan ita da print ɗinta sun tsara uku shi mai zai sa ba za ki ce ya daure ya halarci duka ukun ba cewar anta falmata gaskiya ya mata babu ruwanki a cikin maganar mu ni fa duka ƴaƴana ne ina da right na ce masa su yi ko su bari saboda haka annabi alaccin haka yayi saboda shi dama ya ce ɗaya zai je kuma na ce biyu nake so je kin ga yayi min musu ne idan dota tana son har ukun to ta yi amma kada ta yi tunanin angon zai je na ukun fakat suna gama magana gaba ɗaya falon shiru kake ji don dama an na idan ta ce haka za a yi babu wacce za ta canza ta ita ce karamar su amma duk ta fi su zafi ga faɗin gaskiya shi yasa ko iyayensu ne ma sun fi ji da ita kuma ko irin halin mama da an tafi mata na son kansu da yaransu to ita ba ta da wannan halin don ita ko zuwa bauchi ta yi sai ta shiga site ɗin antinmu don ita ba ta da mungun zuciya gata ta ɗauki yaran 'yan uwanta kamar nata ita Allah da ya yaba ta ita ma mai suna Faisal. Trouble ce ta tashi ta tsaya a gaban kilas ɗinsa tana kokoyin tafiyar mass teachers su gaba ɗaya kilas ɗin dariya ake yi babu teacher da zai fita Trouble bata kokoye shi ba babu wanda bata iya maganar shi da tafiyan shi ba zuwa lokacin da gani harvest babu yadda muka iya da Trouble duk mun saba da ita don kullum sai ta zo rum ɗinmu. Hatta siniyo ɗin ɗakinmu idan bata shigo ba za su ce indiya ta kira ta ko ba ka son dariya dole sai ka yi don idan baka fahimce ta ba a farko zaka ɗauka masifaffiya ce amma idan kun zauna zaka gane ta iya zama da mutane ita dai bakinta ne baya shiru ba neman tsokana yanzu har ta da wanki da zuwa wanka da yawo a cikin sukur kusan duka mu hudun tare muke yi wayo Allah rana ɗaya ne ba a duka mu saboda trouble amma babu yadda muka iya da ita haka kawai Allah ya sa mata kauna a ranta ga ta da juriyar aiki ko wanki za sai ta ce fati yar lokuta ki ɗebo ruwa kawai zamu miki idan kullum muka zo wanki sai na yi mitan hannuna akwai wata rana muna zaune akan wandan ɗakin mu kawai sai ga wata senior ta zo wucewa ga ta muguwa ce kitchen prefect irin masu duwawu mai tsinin nan ne da gau take juya shi ga trouble bata iya magana a hankali ba kawai sai dai muka yi ta ce shan kalele amma wannan duwawun kamar ko fatowa zai aure ta ba mu rufe baki da dariyan da muke yi ba muka ji ta ce dan uban ku duk ku zo na ai ban san lokacin da na sa kuka ba saboda na san senior a ilera babu sauki a wajen duka dan yau sai mun faɗi yaren garin mu muna zuwa muka yi nil down tun kafin ta ce mai wayyo Allah na kai nake faɗi dan na tuna wani dukanta da ta taba mana duk saboda rikicin trouble anti dan Allah ke hakuri in ji besti da ta fara kuka hakurin ya ci uban uwar shi ta kai mata rankwashi ai tunda na ƙara volume din na hukuka ce ku tashi ku biyo ni ta yi hanyar hostel din su da mu ranar ni Fatima Riya na ci kwakwa dan yana cikin ranar da bazan mance da shi ba senior sun kai shi da kowa da irin horon da ta bana. ɗaya ta ce dama tana cike da mu akwai ranar ta shiga hostel ɗin mu ta ga muna kallon ta muna dariya ita dai kai an bata haƙuri ne ran nan amma yau sai ta huce muna dawowa hostel sai kuka muke duk da cewa robin sai kayi da gaske take kukan duka amma yau ta yi muna shiga hostel na jiyo na ce daga yau ki daina zuwa wurin mu ba ki jin magana kullum mu ne dukan teachers mu ne na senior to na gaji ni karatu aka turo ni ba neman shan duka ba na jiya ne room ɗin mu ban jira me za ta ce ba yau ne ranar visiting day tun safe muka yi wanka muka shirya kowa tana ɗaukin za ta ga 'yan gida kada ko ɗaukin fushinmu da turobul ya yi tsayin yi zuwa dare sai ta leko ɗakinmu bayan mun dawo a night prep ta ce yar dumaduma sai da safe sannan ta fita da gudu ta yi ɗakin su dukkan ɗakin sai da muka yi dariya zuwa yamma sai ga su anta da momi sun zo muna tare da adda humaira hamma walid ne ya kawo su da gudu na zo na runguma dana sannan na runguma momi na dawo gurin anti ina kallon idanta inda take murnar gani na runguma hamma nayi saboda na kwana biyu ban haɗu ba na ce hamma oyoyo ina abba na da ummi na kawai sai muka yi kukan mujahid wanda bisti take rike da hannun shi kowa ya kalle shi ana tambayan shi me ya same shi ba turiya ba ce bata kalle ni ba kuma ni ne mijinta dukansu dariya suka saka ta zo da sauri ta daga shi sama tana haba heart kai na musamman ne zan daga ka da sama sai lokacin mu ja ya sake fuskan shi yana dariya bayan mun gaishe su ne bisti tana kwance a jikin mami ne kuma ina jikin anta humaira na sai anta ta ce bari na kira ku. ya ce idan mun zo na hada ku da shi anta ce ta yi dariya ta ce ya haɗu da wahala wallahi anta ta ce baya gani ta faɗa tana dariya tana ƙoƙarin koran wayan shi daidai lokacin baba gana suna tare da hamma umar da yusuf a falon hamma umar saboda bai ji daɗi ba shi kuma ya je duba shi lokacin wayan baba gana ta fara ringin yana ɗauka jimaryar anti da sauri yana far'a a ce najeriya sai anti ita ma dariyan ta yi ta ce ɗan rigima yaya karatu Alhamdulillahi ya amsa sannan ta ce mishi ga su festinka yana dariya ya ce yan kanzo ba sannan ta miƙa riya wayan sallama ya yi yana dariya ce vestina na yi musu ɗinki sosai sosai ya faɗa yana dariya duk ya manta yana gaban hamman shi ne hiran shi kawai yake yi da su idan ya yi da wannan wannan ta karɓa bai san lokacin da ya kwashe da dariya ba don jin bayanin da besti fina take mishi na punishment ɗin da suka sha da tsawa ya ji an ce mishi tashi ka je ka yi shirman a waje kana magana da jariran yara kamar sa'o'inka yana kararan baba gana shi kuma da sauri ya fita a falon yana mamakin masifan hamma Umar. Yusuf ne ya juyo ya ce haba aboki yaron nan yana maka kokari amma ba ka gani to dan Allah idan da budurwar shi yake yi ba ka ta kenan saki hamma ya ce shi ya sani ya samu yarinya karma duk ta fita ta rikita shi. na ga yadda zai yi ko karatu bai gama ba ko kuma sai kuma ya yi shiru shi kaɗai yake huce shi dai yusuf kallon shi kawai yake don bai fahimci inda ya dosa ba ni ma tsayawa ne ina kallon shi ina nazarin shi Kar dai shi ma bayan antin yake yi ba tsakani ga Allah ajiyar zuciya kai hamma Umar yayi ya koma ya kwanta shi dai Yusuf kallon shi kawai yake a rai shi yana faɗin wato wannan ba za ka taɓa gane inda ya dosa ba ko har zuwa wani lokaci babu wanda ya sake wani magana a cikin su duk sun yi shiru kowa da abin da ya kiran shi zuwa can sai baba gana ya shigo idan shi akan hamman shi ya rusuna ya mika mishi wayan yace hamma ga anta za ta gaisa da kai hello anta kuna lafiya a ɗayan bangaren anta ke amsa mishi da lafiya sannan take tambayan shi yaya ya ƙara ji da jikin shi da sauki ya amsa mata sannan gidan tambaye ta su gida sai suka yi sallama ya kashe wayan ya mika wa baba gana shi ma baba gana sallama ya masa ya tashi ya fita a gidan lokaci babu ya har yau sun dawo hutu gida ga bikin mai da saura sati daya dama hutun tiris ake badawa a festa riya tana shiga gidan ta ga hamma duk da gudu ta je ta rungume shi tana murnar ganin abokin fadanta shi ma dariya ya ce riya baka dangin ta farare an dawo za a cinye mana fut kallon shi ta yi ta murguda mishi baki ta ce daɗin ta ma ummi ma bakar ce ehe eh, yana dariya ce ka ji wawuya ummin yar uwarki ce mahaifiyarki ce amma duk dangin ki farare ne yana yi yana dariya taho na ki rabu da shi in ji ummi ai dai duk kin fisa kyau kuma har su gama zaben matar aure ba za su samu irin auta na ba haba ummi ki daina hura mata kunne wannan bakar bayan na ci abinci na yi wanka na kwanta bayan na tashi ba sai da aka yi zahar na tashi bayan na yi sallar la'asar na cewa ummi na zan je gidan su besti ga kayan ashobin mu to kawai ta ce mun na kama hanya sai gidan su besti ranar tuesday aka yi kamun adda humaira a multa zo ka ga mu yadda muka yi kyau ni da bestina kayan mu iri ɗaya da na su umaima amma ni da besti kallo mun faful an yalo. nasu kuma fit mun yi kyau sai kai komo muke yi a wurin amarya ta sha kyau duk inda ta yi muna mara mata baya har aka tashi taro washe gari friday aka yi walima wanda malama ya ta mana wa'azi mai tsayawa a shi ma aka taro ya tashi lafiya ranar sata dai aka ɗaura auren addana da angonta ahmed ana sallar la'asar aka kama hanyar kano muna motan antoni da besti kallon besti na yi kasa kasa na ce besti ki ga besti ya ƙi zuwa ko ita ma kasa kasa ta ce min ki mishi uzuri kin san dan makaranta ne shiru nayi ban sa ta ce mata komi ba haka har muka isa garin Kano gidan iyayen mijin muka je a rijiyar zaki ana ta murna da shiwon an kawo amarya da dare muka yi shirin dina dukkan mu ga marin muka saka ni da besti da sa'ad da Hafsa gaskiya a bikin adda an kashe kuɗi dan da muka je gidan yadda tsarin yake sai ya baka sha'awa kuma daga gani an kashe kuɗi a gidan sai dai addu'an Allah ya ba su zaman lafiya ranar sunday wajajen karfe 11 muka baro Kano kowanne mu yayi kuka tun ba ma ni addana ba ranar duk wani murnar ayi bikin addana da nake yi ranar sai na ji kamar da ma ba ayi ba kuka kan mun sha shi Allah sarki addan mu mai son mu haka dai muka dawo bauchi jiki a yayi lokacin babu wuya yau har an shiga satin bikin hamma Umar dama tsakani da na adda two weeks ne Mata ce ta shigo gidanmu da la'asar suna hira da ummi na take ce mata adda halima za mu je maiduguri tare da siriya umma da addan boci ma za su je ban san ko ma za ki je ba ummi ta danyi dariya ta ce haba fatima yanzu ke da yarki sai kin roƙe ni da ki dauke ta zuwa biki da su umman duka za ku je ko cewar ummi na tana kallon anti allah ya sa ka da hajiya za ta muku wulakanci wallahi ta mana wulakanci dawowa za mu yi ni da ban yi niyyar zuwa ba amma alhaji ne ya ce mu tafi har da sa'ad da aisha amma wallahi dan ita dukan bata isa ba hakuri zaki yi su ba kai biye ta mutum ba ni ma dan ranar juma'a za mu je da mumin su Kano kallon ɗakin amarya ne da na biyu ka amma ba za ta ji daɗi ba idan ta ga ban bi ba ba komai adda ba ku je kawai ni da yaran ma ya isa ai dama ya ba mu babbar motan shi mu je a sake ranar thursday tun da gari ya waye muka kama hanya gaban motan gida da ne zaune sai sit din tsakiya kuma an tace da umma da guggun boci mujahid yana cinya anti baya kuma ni da ne da khalifa tafiyan ta mana daɗi dan tunda muka shiga bakin gida da bai rufu ba sai ni ma na da magana yake umma na karba mu wai shi dole sai dai ya zama yaya ne kanwa da ya fi ni tsayi har aka isa bakin mu bai yi shiru ba muna isa anta ta kira baba gana ya ce direba ya wuce da mu gidan anta fanna duk jikin mu a gajiye muka isa gidan daidai lokacin shi ma baba gana ya iso gidan a tare muka fito daga mota muka yi cikin gidan inda muka tarar da anti fanna da yan aikin ta sai haba haba take da mu kaman danginta kai matar nan akwai mutunci wallahi ɗaki ɗaya ta kai mu amma ɗakin haɗe yake da falon shi cikin ɗakin gado ne babba a ciki sai ka katifu kusan guda uku da aka ajiye su sallah muka idan muna zaune sai ga an tafanna da yan aikin ta sun shigo da abinci samun wuri ta yi tana gaishe da su umma kamar iyayenta sannan ta mika hannu wa muja ta ce kai kan auta kamar ku ɗaya da shi abdalla ana cikin haka baba gana ya shigo ya ce an ta idan kun ci abinci gida ɗaya ya zo mu tafi da shi don su abdullahi ma suna can sai ya haɗu da su su yi komai tare saboda nan ba zai sake ba wannan na matan gara ka daga mana shi a cikin mu dama ya dame mu tarab khalifa ya ce hamma ni ma wurin su hamma abdullah zan je yana dariya ce Allah sarki da mu sarkin hakuri in ji baba gana ce tare za mu tafi kada ka ji komai an tafanna ta ce yawa an tinsu idan kun gama kun huta sai dare ne program din idan ya so baba gana zai zo sai ku tafi wurin sannan duk abin da kuke so masu aikin nan za su kawo don Allah hajiya ku sake tana kallon gwaggon boci da fara'a a fuskar ta sannan ta mana sallama ta fita kai matar nan ta san mutunci wallahi cewar gwaggon boci bayan fitan su don tare suka fita da su gidado kowa sai da ya tofa albarkacin bakin shi a cikin su ni dai na dale kan gado na kwanta a abuna muna sallan isha'i muka shiga wanka kowa tana shirya domin an ce babu african time muna zamfar da muka saka ni da bestina style din na gawon ne yayi masifar fitar da mu sannan muka daura dan kwalin kamar daurin amare yayi kyau sosai waye zo ku ga yadda antina ta yi kyau a cikin wani arnel lace ashkalo da fit a ciki ta yafa wani fit gale sai ka ɗauka wata wani gwamna ne kai mai kyau ya more kallonta kawai nake yi duk inda ta juya baba gana ne suka shigo tare da su abdullahi da sauri majahid ya je ya runguma abdullahi yana auyoyo amma na ya rike hannun shi suka yi falo gaba ɗaya idan babu gana a kaina yake har manta yake yi da sa'an ta hararan shi ne na juya da kaina gefe an take ga gaski sai harana na take yi tun da kuka zo bata gaishe ni ba to waye sai ya shiga tsakanin aminai in ji anta tana dariya ta fita zuwa inda za su shiga motan kowa sai da ya fita ɗakin aka bar su biyu shi da ita hararan shi na sake na ce ba na hanya na wuce yana dariya ya ce haba gaski laifin me na yi ne ban ce komai ba na sa kai na fita wurin kama kafin muka yi wurin babu masaka tsinke mutane yan gaske a wurin kowa tana wance ba nuri don gayu gefe ɗaya hajiya falmata ne da ƙawayenta ɗayan site ɗin kuma yan uwan ango ne a zaune a wurin da sauri an fanna ta taso ta mana jagora har wurin da za mu zauna gefe ɗaya baba gana ya ja mu ni da besti muka zauna yawanci wurin duk yan uwan shi ne na wurin mama a haka muka gaisa da su yau wa besti wai me yi wa besti take fushi da ni ne tana dariya ta ce wai don baka zo bikin adda ba haba my sweet bestie ai sai ki tambaye ni mai ya faru ba wai fushi zaki da bestin ki ba cewar baba gana yana ba mun kai a dukkan mu dariya mukan to mai saurare bari mu dakata